sannan kamar yadda sanarwa ta gabata za mu karanta littafin na wanda za mu da karanta a sai mun sauke shi kafin mu koma tsawon karatu kuma mu kamar yadda aka saba insha za mu yau gobe ma mu yi kallafi tv فإذا إذا أتبعت أتمنى إن شاء الله نقرر لكم وقرر لكاتب زبد النقل أمامي أقول إيه زيارة سيكون so yar biyar din ita ce zamu wato wanda kowane harafi bai yi biyar yake ci shi ne halimin rubutun ya wallaka yar goma kuma malam na iya nazari na iya kankara rabin baiti a kowane baiti sai ta zama ainihin guda goma to saboda rashin eh, lokaci kila za mu karanta yadda yake zai fi mana zai fi mana daɗi insha kafin mu shiga cikin littafi ya kamata mu ɗan yi mukaddima abin da ya shafi wato shi hudu menene hudu da kuma da ne da Qur'ani da malamai a da zuhudu da hausa ana cewa zuhun duniya wanda ina faɗi haka ma wani zai iya fahimta ma'ana zuhudun haka wato gudun duniya ba wai kana gudu kana kana gudu kana bin a ka ɗauki a zuciyar ka cewa duniya ba komai ba ne lahira ita ce wani ba. duniya ka ka ɗauke ta kai kamar sai da Allah ne kai don ka dauke ta wani abu ko za ta yi maka illa a wajen neman lafiya. sannan kuma za ta hana ka nutsuwa zai zama ba ka da kwanciyar hankali da duniya so abin da shehu islam mai taimiya ya yi tarihin zuhudu da shi shi ne ke tarko ma layan kawai akai barin abin da bai zai yi amfani ba a lahira barin abin da bai da amfani a lahira wato duk wanda ka duba ka ga zai amfani ka ba a lahira sai zan kai kare shi a duniya za a ce kana da zuwa musamman ma idan zai shagaltar da kai ya hana ka yin wani abu wanda zai amfani ka a lahira da kai watsi da shi ka dukufa a kan abin da zai amfani ka a lahira Shekaru sami taimiyar da wannan shi ne zuwa to da ka cikin abubuwa na duniya akwai abin da ba zai yi amfani a lahira ba to saboda wasu ayyukan ka na neman lahira sai ka ke amfani da wannan abu ko ka ke aikata shi sai a ce kana da gudun duniya wanda abubuwan da suke shagaltar da mutum na waka da ke leƙirin duniya suna jewa wanda a duniyar ma amfani su kaɗan ne ba da jira kuma a rage to irin wani abubuwan ya zama ba قود مقيدوبا إلى كثير ابن القيم يدعو ذلك الوضوء شين السفر والقتل من موطن الدنيا إلى منازل الآخرة تكيد أنا تعريف الزيفي شين تكفي أن تكون في المصن دل الدنيا في الدواقة درجة الدنيا وتنزل في أنك ta bar duniya ta daina ganin duniya wani abu ne ko wani matsayi a duniya wani abu ta dinga hararo matsayi na lafiya da darajoji na lafiya wannan shi ake so idan ko ka yi haka to tabbas za ka ta lafiya a kan duniya idan kana hararo aljanna da matsayin da mumin yake da shi a aljanna wannan zai ɗauke dukiyar su a wannan zuciyar ka daga duk wani matsayi na duniya ka rinka hararo na na lahira sai zama iya kokarin ka a duniya shine ka dinga yin abubuwan da za su ka daraja a lafiya ba wai ka ba wajen neman darajojin duniya kawai idan darajar duniya ta zo shi kenan ba tare da ka daga hankalin ka ba ba tare da ka yi wani wahala a kan ko wahala da ɗauke gona da ita wannan ala ba kala idan ka kama wani matsayi a duniya amma ya zama ba shi ne muhimmin abu a wajen ka ba a kai ka shi ne muhimmin abu a wajen zai haifar maka da nutsuwa a duniya da kuma cewa duk abin da ya kuɓuce maka na duniya da zai kaga maka hankali ba to da kai dama ba shi ne babban burin ka ba ba shi ne babban abin da ke zuciyanka ba matsayi na lahira shi ne abin da ke cikin wato ainihin zuciyanka wanda zai sa ka dage wajen yi Allah ta alaka da barin samun Allah da kuma wato dukufa wajen ibada da samun jituwa kuma a nan rayuwa ta duniya to abubuwa ne guda uku wanda ɗan adam dole kula da su a addini ta kafin addinin ta yi abu na farko akwai takawa shine tsoron Allah na biyu akwai alwara shi ne tsantsini na uku akwai alfu wannan sifofin guda uku idan ka ke kwanci da su su ne za su sa addinin kai su daidai a takawa tsoron allah wannan wajibi ne wajen da zama yana da takawa shi ne tsoron allah wanda shi ne imtisalu a wajen billahi wa istinabu na wani abinda allah ya umarni da manzon sa kai abinda allah da manzon sa suka hana ka wato abin da yake na wajibi ne ka aikata shi abin da yake na haramun ne ka ƙaurace ba wannan dole a zaɓe ka da wannan wannan shi ne babban jari ka bayan kasancewa ka mumini idan an rasa takawa tsoron Allah tare da kai to za ka yi asarar aljanna ka kuma za ka fara cikin wutar hannu? don ba da za ka bar wajibi kana aikata haramun kuma a ce aljanna za ka tafi don ubangiji ta ala ya tanadi aljanna ga masu tsoron Allah التي وصارت إلى مصيرة ربكم والجنة عرضها السماوات والأرض عند المتقين ويقد قاوات يزوار نيمان قابر ومنجد انفق ويقد نيمان الجنة والنفائن تفائن سميدة تقتيني كما أنت مزيدة الدمى وهم الله وكذا القرآن لا يمكن أن تبيع الجنة في كثيرة تتجدنا وأن صفة القرآن واجبين كون المسلمين أكثر kowa dole ya zama tafiyi wato ne tsoron Allah yasa idan kai imani to abin da ake bukata shi ne takawa to takawan kuma ita ne za ta tafiyar maka da addinin ka gaba daya idan kana da tsoron Allah komai zai tafi a addinin shi yasa ubangiji ta ala ke walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wato mun yi wa waɗanda suke kafin kafin wanda suka zo kafin wasiti da ku su ji tsoron Allah ita ce wasiya da ubangiji ta Allah ce da bayan da idan kana da takawa kana da tushen gina, addinin ka zai yi kyau zai tafi yadda ake bukata to mai bi maka kuma shine alwara shi yake bi maka kawa alwara shine ba shi yake cewa dan gini. mene ne dan gani shine dan dan cikin al'amura karka ka je ka fada cikin haram abun da ya bayyana maka cewa haramun ne idan ka kaurace masa to wannan kai takawa kawai ka ji tsoron Allah abun da kuma ka kasa gane halal ne ko haramun sai ka kaurace masa to kai war wato kai tsantsini shine kaffa kaffa kar ka fada cikin haram wanda shin shauƙi ta mai taimiyya masa tarihi da tarko ma yi ba ku zarar da aka akhir barin abin da ake tsoron cutarwa a lahira idan an ce wannan abu ana shakka halal ne ko haramun to sai ka je ka aikata shi kaga in haramun ne zai cutar da kai a lahira to kenan abun akwai tsoron ya cutar da kai a lahira ja maka azabar Allah to sai ka kare shi wannan shine ake cewa wa da amma ya yi kuka ila ma da ya yi kabar abin da kake shakka zuwa ga abin da ba ka shakka sai ka samu nama sai kana shakkan halal ne ko haramun ka je ka ci wanda kake da garanti halal ne ko abinci ko mace kana shakkan ko kanwar ka ko ba kanwar ka ba kana son za ka aure ka to ka batta ka je ka aure wanda ba ta shakka a wajen halittun ka aure ka wanda shi ake tsohuwar kusan tsaye shi ne wanda manzala ta kuma yake cewa inal halala bayyinun wa inal harama bayyinun wa bai da kuma umuru mushtabihat لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراهي يرعى حول الدماء يوشك أن يرتع فيه وكيف أن يقع فيه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فقدت فقد الجسد كله ألا وهي على الأمر يديك حرام ما يديك أما تخالف فرقوص أبا ما في ثروة تولي دي كياي ابوك wanda mutane da yawa ba su san hukuncin su ba halal ne ko haram to idan ka kiyaye wannan abu ka aikata su ba ka nemi ka kutar da addinin ka da mutuncin kaga in ma haram ne ba ka aikata ba zai shafi addini idan ma halal ne ba ka aikata shi ba da sana mutane su ce kana aikata haram sai ka ba maka mutuncin to za ka kai ka kaurace maka to sai ce duk wanda yake afkawa cikin abin da yake shakkan halal ne ko haramun ne to zai amfani cikin haramun ne domin wani abun ka zai zama haramun ne ka amfani cikin maza kuma ya kawai mai kiwo ne a gefen gona kan yi ankara zai ji dabbobin sa sun fata amma in ya tsaya can baya ya sa wani wani fili tsakanin sa da gonan to kaga da zaran dabbobin sun tinkari gonan sai je karo to yana da ya fada cikin gonan har ya zuwa to haka nan ba za ka zama mai tsoron Allah ba sai ka sa wani kariya tsakaninka da haram shi ne kai ni ka bar abu don karka je ka fara cikin wato haramci in kana shakkan ka ko to wannan mai irin wannan mai tawabu shine mai zuwa wajen tsoron ya sa ya suka ce la ya tsohon kan iya hatta ya ka ma da ba ka bihi makafata an ya ƙafi ma bihi ba mutum bai zai zama hakika ne mai tsoron Allah ba har sai ya bar abin da ba yi da laifi domin tsoron kar ya faɗa a abu laifi abin kana ganin na ba ka bihi ba laifi to amma kuma in ka yi shi kila ka faɗa cikin haramu to sai ka ke mana to kai ne mai takawa mai tsoron kololo wajen tsoron Allah wanda shi ake cewa wara wannan ma daga cikin mutane galibi ba ka kiyaye ba kuma wajibi ne ka kiyaye don kar ka je ka faɗa cikin haramu kar ya taɓa maka tsoron Allah sai ka dinga kafa kafa duk abin da kai shakkan ya kamata halal ne na yi shi ko ba halal ba ka kyale shi ko ka fi zuwa ga abin da kake da tabbacin cewa halal ne to kai ne ka zama hakikanin mai tsoron Allah domin ka yi ɗan tsini ka samu rawa shi kuma zuhudu yayan su ne gaba shi ne abin da kake da tabbacin halalin ne sai ka kyale shi don kar ma ya zan shagaltar da kai ya mantar da kai wasu abubuwa da lafiya ko kada ka dinga aikata su ya sa ka ba wa duniya muhimmanci fiye da lafiya ga shi tabbar haram ne ba da yake din amma sai ka share domin in ka biye musu to za ka iya fifita duniya ka kuma akan akan lahira to shine wa qalbi min mawdin duniya ila manazil akhirah zuciyanka ta bar duniya ta koma lahira gaba daya to shi ne kawo ne wannan zurbi yana da cikin kyawawan dabi'u wannan wanzala ta kuma shi ne shugaban masu gudu gaba ɗaya wanda duniya bai ɗauke ta kawai ba idan an kawo maka ita take ke riba ta kawai ana bashi yana bayarwa yana miƙawa wata ya kabbara sallah ma yana akwai wata dukiyar da bai riba ba an yi harama kai yake to an yi iƙama yake guda ka kafin da ya riba kai zama kabbara harama aka ci gaba da sallah ba an sallah ne ta akwai wata dukiya ta a wanda na ji tsoron kar iman ta kafa na ba tare da na riba ta sadaka ba to sai na umar ya gan shi yana kwance a kan gayan ƙasa a kan taburma ta masa shaji-shaji a jiki sai kama kuka yana kuka sai magana kuma yake me yasa kake kuka kuma ya ji rasu wala na tuna sarkin wato rum da farisa kaisar da kika suna yanzu haka suna kwance a kan tufafin alhalili mai laushi amma kai kuma kana kwance a kan gayan taburma sai na umar yana kuka yana fata manzala ta kuma shi kuma wannan kwata-kwata bai dame shi bai kwanta a kan gayan ƙasa ya kwanta a kan tabarma duk yana wannan bai dame shi bai zauna a ƙasa duk wannan ba matsala ne a wurin sa sai cewa umar ya umar alaƙar tarda an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah ne zai dame ka ka bar su a ba su duniya mu kuma ba mu lahira kai ba matsala ba wannan ba damuwa ba ne to ka ɗauki kanka cewa irin wa'annan ƙile-ƙilen ba ka kafa a zuciyarka ba ko akwai su ko babu su za ka iya rayuwa wannan shi ake cewa ba haramta maka yin amfani da su ba amma ba su ne a gaban ka wasu ne maka yi in ka samu shi kenan ka samu riga ne kyau ka sa shi kenan in ba kare ka kuma ba za ka daga hankali ba ka samu shimfiɗa ne kyau ka kwanta shi kenan in ba ka samu ba kuma ba zai taɓa daga maka hankali ka ka kasa barci ba haka nan abinci mai kyau in ka samu ka ci in baka samu ba kuma ba ka cikin tashi hankali duk abin da ka samu ma za ka iya ci za ka iya amfani da shi wannan shi ne zuhudu wannan kai ne wanda za ka samu nutsuwa a cikin rayuwa إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها إذا كان تنك الرأي رأيوات الإمداد تزو حالة تكتكي تقدر إما بك تعمل irin wannan حال ba. wato baka samu irin wannan matsayin ba ma to za ka samu kowa a rayuwa zuciyar da nake da ita ko za ta kare ni hankali na da zai tashi ba to kan me zuciya ne motar da nake hawa da zan rasa ta a ce ta ƙasa da ita nake hawa ba zan daga hankali na rigan da nake sawa inda zan samu ta ƙasa da ita ma da ka ba a kundu zai daga ni abincin da nake ci ta zai zama baya ba shi ba ne gidan da nake cikin da zai zama ba irinsa ba ne na ƙasa da shi ne zan samu nutsuwa ba abin da zai daga mini hankali to kai ne mai gudu kuma kai ne ka samu nutsuwa a rayuwa amma abu kaɗan in ka rasa shi hankalin kai tashi ko hankoron ka kai wani matsayi ya daga maka hankali ya hana ka kwanciya hankali da jin daɗin rayuwa to kai ne mai son duniya kai ne wanda nake son wato duniya wanda ya sa duniya a gaba saboda haka zuhudu abu ne mai mahimmanci wanda siffa ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffantu da ita kuma ake son kowane musulmi ya siffantu da irin wato ainihin wannan siffa ne to bayan nan ayoyin alkur'ani sun tabbatar mana da duniya ba komai bane haka nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam سلفی حدیث أقول اپر حدیث زہد اور تو حدیث کو دو دنیا کا بات ہے وہ نہ معلوم ہے کہ صاحب نے وہ دیکھ ان لگ سکتا اما جی نے سے دیکھیں گا کہ ان کے سے حدیث ہے یہ کہ ابو داؤد نے کہا ہے بن تا اتا ہے یہ جو نے مجھے یاد ہو جو مزاد اتا تھا یہ سے مزاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عملی idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani Allah ya rasulullah ka ka gaya min wani aiki wanda in yi shi Allah zai so ni mutane za su so ni sai manzala kuma ya ce masa izhar fi dunya yuhibbuka Allah kai gudun duniya sai Allah ya sauka in ka dau duniya ba komai ba sai ka zama masoyin Allah sai Allah ya zaune Allah na son ka kama wannan gatan Allah sannan ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su so ka karka yi kwaɗayin abin hannun mutane sai mutane su so to kamar yadda a zahiri ka sani duk wanda kake kwaɗayin abin ka yau ka tambaya gobe jibi zai ji fadi ta a kwata-kwata za ka wadakanta a wurinsa to haka nan ko in duniyan nan ita ka sa a gaba ita ne kake so ba lafiya da ba ko ka fifita ta akan lahira to haka na Allah da zai so ka amma in ka ɗauki duniya ba komai ba to ubangiji ta Allah ya sauka ɗaukar duniya ba kuma ko ba rikin neman ta bane a kana neman ta ne amma baka daga hankali ka akan ta in ta samu amfani da yana neman ta ba na ba ba wani abu ne ki a kauri ka lahiran ka ne shi ya to sai ubangiji ta Allah sai ya so idan kana da wannan wato ainihin tabi'a kamar yadda in kana gudun abin hannun mutane za su ka to haka ne kana gudun duniya wani ubangiji ta ala zai so. daga cikin ayi da suke nuna duniya ba komai bane ubangiji ta ala sun a ya ce hadid yace wa Duniya hayatud dunya illa mata'ul rayuwar duniya rayuwa ne na ruɗi menene ruɗi za ta nuna maka ita kamar wani abu ne akwai ba komai ba ne sai ka ruɗe ka ta hana ka neman lahira a ƙarshe kuma za ka gane ba kowai bane ita kaga ta karfe shi ne ba bahaushe yake cewa duniya budurwan wawa abin da ake nufi ita budurwa in za ta zo ka za ta yi kulliya za ta shafa koda da jambaji da kulli da bazan da komai ado za a yi to idan ta zo maka a haka za ta roƙe ka ta yi ado ta yi kulliya to amma da za wata nan za ka zo ka mamaye ta ba tare da wannan kwalliyar ba kila sai ka shakkan ita ce ko ba ta ba ba sai kwalliyar ba kwata-kwata ne kaga ta canja maka kawai ba kamar yadda ka zanta to kamar yadda budurwa za ta rufe ka to haka nan duniya za ta take wuta ta za ka je neman aure karka yanzu ta zo maka da kwalliya sai kai ba ka bukata don za ka tura yarka wajen wani ya tattauna da ita zai nemi aure da zai nemi ta da aure karka ita ta bisa sabiya kawai ta sa hijabi ta kawai idan ya ganta a haka yana son ta horar da kuma sai kwaciya sai ya ƙara son ta amma idan kwalliya ce ta je ran da ganta ba kwaciya kuma sai son ya rabu Ina ma ya fasa ita ya ce bai ɗauka abin haka yake ba hikima ba ne budurwa ta je wajen saurayin da wajen kwanciya wannan shirme ne yi yanzu aka rabu kuma in mace in kullum kina zuwa da kwalliya ran da kika je gidansa dole a kare da zai ganki ba tare da kwalliya ba to sai ji kuma son yara son yara ba zuciya to wannan ita ce duniya nan ta yi tsawa ta yi kwalliya za ka rune ka ka ɗauke to wani abu ne sai ka shiga kuma da gaba sai ka gane ba kitan ba kuma bane shi ta Allah ta'ala ya ce ma yake masa mata'ul ghurur wato jin daɗi ne wanda yake wato ainihin mai ruhi a cikin suratul ali imran الله تعالى يزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أنت قوى متعني son mata da ɗaya da dukiya dukiya kuma kuɗi tsabar kuɗi da ainihin kadara filaye gidaje dabbobi amfanin gona duk dan adam yana son wannan amma Allah ta'ala ya ce zalika mata'ul hayati dunya wannan dan jin dadin rayuwa ne na duniya dan kadan wallahi wa inda hukutul ma'a kikkiawan makoma yana wajen ubangiji ta'ala ma'ana kada wannan ya rufe ka ka ji tsoron Allah ka nemi lahiran ka lahira ita ce babba ita ce abun da baya tsare ni'imar da ba ta karewa amma duniya kan aje aje akwai ran da in dai kai nisan kwana za ka gane ba kuma bace ita kuma lokaci ya riga kure maka ka riga ka zo ba ka gama yawo lokaci ya kure maka kuma ka gane ba ita bane ko in ka zo bari ne to tun yanzu ka gane cewa ita ba komai bane jin daɗi ne na ruwa a cikin suratul fadil ubangiji ta ala ta ya ladina amanu inna wa'da allahi haqqun فلا تغرنهم الحياة الدنيا فلا تغرنهم الحياة الدنيا ولا يغرنهم بالله الغرور يا أخوانا لو كان إيماني الغارق ألا نكاشف القيامة تبقت من القيامة قول يعني. لك كذا رأيوا الدنيا تغرقك كذا روحي إن الشيطان يغرقك القيامة لا نكاشف الدنيا تنال إياه أقول لك أنت لا تكاشف تصدقوا لا تكاشف تكتبوا إيه ka fifita ta a kan abun da ba zai kare ba ita ce lafiya kuma kada shi zai ya ruje ke dinga nuna maka cewa ita ne ya sa maka dogon wuri ya nuna maka duniyar wani abu ne shi na son ka halaka ne ka mata ya samu abokanin shiga wutar jahannam to karka yi da shi to ka duba Allah ta ta'ala ya bakar duniya ta rufe ta sai duniya ba wani abu ne rudu ne rudu ne eh, kai amfani da ita gurgudun yadda za ka samu nishadi ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala amma kar tsoka ne maka ido yanda za ka fifi ta ta akan lahira ka ɗauke ta wani abu kai ka sha wahala a cikin ta wanda za mu karanta cikin littafin gudu ne mutum ya ta shan wahala ya ce duniyan ma bai ji daɗin ta ba kuma bai tsaya yan aikin lahira ba duniya tana da wani a cikin suratul ankabut Allah ta ala wa ma hadhihi hayatu dunya illa lahu wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun wato wannan duniya ba ta kasance kuma ba sai warki da wasa kamar wani wasa ne ga wasu suna kallo zuwa ne ɗan lokaci shi kenan wasan zai kare ana yi ana yi kawai shi kenan an tashi wato kamar wasan kwallo ne akwai yan wasa akwai masu kallo yan wasan abin da suke yi na'ib sunansa yan kallo kuma suna lahau sun ɓata lokacinsu ne ko su je su yi wani abu da ya amfani su suna shakala wajen kallon kwallo to shi nan bayan awa ɗaya da rabi shi nan sai ake ce kwallon ya tashi shi ke ba kaman ba a yi ba kaman ba yi ba to haka duniyan ne ya zama tashi. haka za ta tashi idan a yanzu ba ka gane wato sai duniya ta tashi sai ka gane dan yanzu ba sai kake kake annasu ya mu Allah ma ta ba lokacin da duniya ta tashi kuma sai ka gane ah, a sai duniya ba kaman mafarki ne duniya ba komai ba ne ala inna man duniya kaman zidirajibin anamu ashiyan kuma fi sukira kamar ka lokaci ya dare ya yi ne ka gani da tafiya sai ka dan sauka zuwa da safe da safe kawai ka kama hanya ka ci gaba to kamar haka duniya to amma ga wanda ya sani Allah ta ala ce lahira ita ce hakikanin rayuwa da sun kasance sosai, sani rayuwa ta hakika ta jin daɗi na ƙololuwa ta jinjin wanda ba za ta ƙare ba ita ce rayuwar lafiya amma ga wanda ya sani ga wanda ya gane wani bai gane haka ne idan baka gane haka maka wahala ka same ka ko ka samu abu duniyan ba za ka ji daɗin sa so da kana hankoron gaba buri zai maka yau sai dai kai ta tarawa kai ta tarawa amma ba ka mora ba in za ka mora ma gangan jikin ka ne ke mora amma zuciyarka kuma ba ka mora ka kana cikin wahala ne amma in ka gane kuma sai abu ya amfani ka a cikin suratul nisa ubangiji ta ala ya ce qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila ka ga mu ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rayuwar alkhairi ga wanda ya tsoron Allah kuma ba za a zalunce ku ko da da bawon kwallon dabino ba shi ne duk aikin da kai na alkhairi za ka yi ta samu sakamako Allah ta ala ce rayuwar duniya yar kaɗan ne to kada ya ruɗe ka cewa wasu shekaru dubbun ne da mutuwar nan kuma gida za ta ƙara wasu dubbunin nan gaba wannan ba shi ake dubawa in ka kwatanta ka da lahira ita ba komai ne kamar walƙawan gaskiya ne domin lahira har abadan abada babu wanda za ka kare wannan kuma mai karewa ne ko shekara dubu nawa za ka yi ma yar kaɗan ne an kwatanta ka da lahira Ƴar kaɗan ne saboda haka ubangiji ta ala ce lahira ita tafi amma ga masu tsoron Allah a sai idan baka ji tsoron Allah ba kuma duniya sai ka fi maka lahira eh baka guji duniya kana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala duniya ita ta sa a gaba ba lahiran gaba shi ke nan in ka je lahiran kuma sai zama a cikin goma duniya? domin duk abin neman da ka sha a duniya za ka manta kamar yadda zuwa hadisi wanda ya fi kowa shan wahala a duniya mai tsoron Allah koma shi a janna ya fitar da shi a ce ka taɓa shan wahala ya ce wallahi ni ban taɓa shan wahala ba wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya amma ɗan wuta ne a koma shi a wuta a fito da shi a ce masa har bukta na iman fasu ka taɓa ɗanɗanon wata ni'ima a duniya ya wallahi ma marra bi na iman fasu ya rantse da Allah ya ce wallahi ban taɓa jin daɗi a duniya ba tsomawa ɗaya a wutan jahannama ya mantar da shi jin daɗin duniya to kaga shi kan ba alkhairi ne lahira a wurin kansa كيف الله تعالى لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى لا يعرف في الخير كوزه للحرمات بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل هنا لا قرر أيها الدنيا قبيل بتاتعك الله ما كان لا يعرف في الخير كما يتكفي وانزوا يتكفي وانزوا تاتعك وانا فجده من تروى كلا عنك مرة لازية ya kwantar masa da hankali da wanda yake cikin halin kakani yi a duniya da masifu da wadai in ka tuna cewa lahi duniyar ne karewa ne lahi a cikin ta ba ta karewa shi sa shi sa ta duk wadai da suka shiga sai mu sai ya Allah na gode maka tun da abu bai taba addini na ba in ya taba addini ka to shine ya maka illa a lahiran ka ka ka matsala amma duniya kan duwa nan da ka sha shikenan zai zama tarihi ah, to ka tambayi wanda da talaka ne ya kuɗi wanda da talaka ne kuɗi yanzu ya zama mawadaci cikin nima. to Allah yana iya jin raɗaɗin da ya ji a baya na talauci da wahala babu ya manta da shi haka mara lafiya ko shekara goma ya bai da lafiya ran da ya samu lafiya sai dai ya tuna da ya yi rashin lafiya amma raɗaɗin rashin lafiya yanzu ba ya jinka a cikin sai ta kalle shi ya riga ya wuce to kaga wannan shi ne rayuwar duniya duk wahalar da ka sha an kaje lahira ce haka nan kuma idan daɗin ka ji sai lahiran ba ta yi kyau ba to shi ma ka tambayi mawadacin da ya talauce da ya ji daɗi ya ji ya shiga daula daga ba sai zama ba da kawai abincin da zai ci ma yana gagaran kuɗin magani ba mu sai ga wasu cututtuka ma suna rakuwa suna shiga To Allah ka kalle ni daɗin da ya ji a can a yanzu yana sa ya wuce ya zama tani sai dai ya tuna ya mata amma raɗaɗin talaucin kuma har yanzu yana nan a cikin haka ne rayuwar duniya da lafiya so kai kokari lafiyar da kyau duniya in ta yi kyau haka aka fi so in ma ta ɓaci ne to lahiran ka dai kana nan kana gina ka kuma ran da ka dai lahiran ka manta da duk wannan wahalar da kake sha da ka manta da shi hadisi ya tabbata a cikin sahihin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun duniya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u in an kwatanta duniya da lahira kamar mutum ne ya sa ya tsaka a cikin teku sai ya fito da ya san Allah ya duba ya san ta ɗauko wani ruwa da tekun nan sai san an rage ruwansa babu za ka kwatanta duniya da lahira lahira ba ko duniya ba kawai ne an jefa ta cikin lahira ita ba wani abu ba imam muslim ya rawaito hadisi sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kana fi duniya تعديل عند الله جناح بعوضة لما تقال كافر شربة ماء da duniya za ta zama daidai da kukukin sauro a wajen kima a wajen Allah ta'ala kima ta kai kukukin sauro da ka koyi ko makwalon ruwa ɗaya ba za a ba shi shawo amma duniya suna ba komai ba ne ya sa kafuri ma yake ji daɗi a cikin amma da yake lahira wani abu ne Allah kafuri zai ji daɗi a lahira ina ba kana bi mu'min ina rai sai mu'mini shi zai ji daɗi lahira kai lahira wani abu ne amma duniya da yake ba komai ne da mutumin kirki da mutumin banza duk suna jin daɗi duniya wannan shi ne zai nuna maka ba ta da kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya bar mai kafa masa mai zagin sa yana jin daɗi a cikin saboda ita ba kawai wani sai an koma lahira sai a haramta musu jin daɗin lahira hadisi aka baka a cikin sayo bukari manzala kuma ya ce inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha yana daga cikin abin da nake tsorace muku baya abin da za a buɗa muku na tsawon duniya da abin wato bayana za a samu wata za a yi walwala wani abu shi nake so a ce wato kada wannan walwalan da jin daɗin rayuwan ya hada ku neman lafiya sahabbai wanda daɗi suka je ba daɗin da suka ce. ba su da fanka ba su da ac ba su da shimfiɗa mai kyau abinci mai kyau irin na yanzu ba mu. ibada bautan Allah dare da rana ba su da kwanciyar hankali ma amma wannan ƙara musu ƙaimi yake wajen ibada to amma daga baya baya wadata tana karuwa ibadan tana rikuwa tsoron Allah yana rikuwa to manzala ya ce abin da nake tsoron ya mutu ke sa idan wadata ta yawa ina da wuya mutu ya mutum yanzu ko makaranta ne ka shiga makarantu daga ƴaƴan mawadata masu jin daɗi to da galibin su ba su da kokari sai ƴaƴan talakawa su ne masu kokari ashe wani ashe wani ko da haka za ka samu galibi 'ya'yan talakawa su ne masu ƙoƙari amma mawadata kuma jin daɗi 'ya'yan mawadata jin daɗi ya hana su ƙoƙari wajen karatu da ƙir suke cin jarabawa kuma ba ka kuma ko sun cin za ka gani babu ilimi galibin su ban ce duka ba to kaga gata yakan rage wa mutum himma wajen yin abun da ya kamata ya gina rayuwarsa to ba da tana gina lafiya ba sai dai kaɗan daga cikin bayan Allah ana samu to zan yasa manzon sa ni ba wani ne ke tsoro ce muku ne a faɗaɗa duniyan nan wadata da yawa haka zo zamantar da kula lahira wannan kuwa ne abin da ke faru. kuma wadatan nan kullum karuwa ke, abubuwa na sauƙi na rayuwa kullum kara ci gaba duk kukan da ake na talauci magana ne adadin masu hawan motoci a yanzu sun ninka na da kullum karuwa abu ne to da haka kowa wadatan ka gaba gaba take da irin gidajen da ake a yanzu babu su a da mutane da inda za su dawo suka duba za su yi mamaki ko shekara hamsin nan ba waje dawo sai ga duniyan ba kamar yadda take a gaba to wanda ya rayu yanzu yana ɗan shekara casa'in a duniya ko ɗari ai ya san baya san yanzu ya san cewa a yanzu akwai wadata to shi yasa kuma tsoron Allah kuma da ke, yake wadatan na karuwa masu tsoron Allah kuma suna da suna rabuwa riko da addini yana yin rauni to abin da magana kuma yake tsoro ya riga ya bayyana to idan ka san da wannan sai kuma kar ka bari wannan abun ya wuce ka kar ka bari abun duniya ya wuce ka zama ya haramta maka ibada wa Allah ta'ala da tsoron Allah da da'awa sai ka dauke shi ba komai ba sai ka ji daɗinsa kuma sannan kuma baka manta da lafiyar ka domin babu kwanciyar hankali idan mutum baya da'a wa Allah ta a wani hadisi na bukari da muslim manzala kuma ya ce unzuru ila unzuru ila unzuru ila man huwa fa asfala minkum ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تذكروا نعمة الله عليكم ka duba كذوبا kasa da kai kar ka duba كر sama da kai wannan shi ne zai sa ka gode wa Allah a bisa niman da ba duk hali da kake cikin ka zubo ne kuma sai ka gara kai da shi gara kai da shi ka fi shi wadata ko ka fi shi lafiya ko ka fi shi ilimi ko fahimtar addini to sai ka duba na ƙasa da kai a rayuwa kar ka duba na sama da kai wannan ne zai sa ka gode wa Allah a bisa niman da ba amma in kana duba na sama da kai za ka rena niman da Allah ya maka ba za ka gode wa Allah ba to duniya da yake ba kuma bane sai aka ce ka duba wanda yake na ƙasa da kai ba na sama ba amma abin da ya shafi ibada kuma to ka duba na sama da kai sai ka rena kanka a wajen ibada sai ƙara maka himma sai ka zama bawan Allah mutumin kirki sai ka duba mutanen da su ne shugabannin masu tsoron Allah tsoron Allah su sai ƙara maka tsoron Allah sai ka gaggazawa ka zo ka ga sai ka ƙara himma to amma a duniya in je kana duba na sama da kai kullum ƙara buɗe kake sai ga kai ba abinda Allah ya maka ba za ka gode wa Allah ba sannan na biyu kuma za ka ci gaba da tara duniyan a cikin wahala ba tare da kana jin daɗin ka ba don kana son ka kai matsayin wani ko ba dan ka kai matsayin wani ba don kila Allah bai kaddara muku arziki iri ɗaya ba sai kai ta shan wahala kai baka kai wani ba kuma baka ji daɗin dukiyar ka ba kana ci tarawa ba kyauta ba sadaka ba sutura ba abinci mai kyau ba abin hawa mai kyau kana ta tarawa wace ka kai matsayin wani shi kenan kana cikin wahala annasu fil faqar min khawfi faqar to da tsoron talauci kana cikin talaucin kai ali ko kuma neman ka kai wani matsayi a wadata sai rayuwarka ta kare a cikin talauci kana rayuwa irin na wanda ba yi kaga ka sha wahala ka sha wahala kuma duk wannan rashin zuhudu ne ya jawo inda ka cire duniyan a ranka kuma za ka ji daɗinsa kashe abun hannunka ba zai maka wahala ba jin daɗin rayuwar duniya za ka samu cikin kwanciyar hankali tare da bautan Allah su wa wata shi yasa za ka ga wasu bayan Allah suna da wadata amma suna da zuhu ga wadata ga mulki kuma ga zuhu wani kuma talaka ne amma ba da zuhu kullum zuciya tana ta farfasa kan abin duniya kullum ya kasa kunci ya kasa samun kwanciyar hankali to da ka zuhudu ba a riga yake a zuciya yake ne kawai to manzala ta kuma ce ka duba na kafa da kai a wani arwayan bukari idza nazara adukin ila man qubbila alayhi fil mali wal qalbi fajanzu ila man huwa akbar min idan ɗayan ku ya duba wanda aka ya duba wani wanda aka fifita shi a kansa a zuciya da halitta sai ka kalli wani ya fi ka arziki sai ka kalli wani kuma ya fi ka lafiya da kyan halitta to ka duba kuma na ƙasa da kai wanda bai kai ka arziki ba sai ka gode wa Allah ah, ni ma sai na fi wani sai ka duba wanda kuma bai kai ka kyan halitta ba sai ka gode wa Allah kan wannan kai ma ka ci wani shi sa ya ce idan ka kalli wani wanda Allah ya jarrabe shi da wata masifa to ba dariya za ka yi ko ka nuna kai wani ne ba sai ka ce alhamdulillahi da afani min mafsara ka bihi wa faddala ni ala kafiri min man khalaqa tafdila a zuciyarka za ka na gode wa Allah ta'ala da ya kubutar da ni daga wannan cutar da ya jarrabe ka da ita ko bala'in da ya jarrabe ka da shi sannan ya fifita ni a kan mutane da yawa a cikin halittar ba kai ma akwai wanda ka in wani ya fi ka to nan ne fa rayuwar za ta maka teki amma ba ka duba nan ƙasa na baya to kullum buri za ka dinga yi kuma ba za ka kai labari abdullahi bin umar ya ce wata zada sama ya rigi kafaɗansa sai ce maza. kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabil ka zama a duniya kaman ba ko ko mai wucewa wato kar ka ɗauki duniya wurin zama yanzu ba ko in ya je wani gari ya yi wani abu ya dawo garin za gare miƙi kafa ya zo zaman gari ba to ka zama ba kai ko ma ka zama mai wuce gari ka zo za ka tafi kano za ka wuce gombe wani miƙi kafa a gombe kuma idan sallah za ka yi maza maza ka yi ka tafi in abinci za ka ci maza maza ka ci abinci ka sake kama hanya to ka ɗauki duniyan nan kamar haka ka fito da wata tafiya ne wanda baka san nisan da ba ma don an rayu da yawa mutane da yawa sun rayu shekara dubbanne ba kai ba labarin ka baka zo duniya ba to sai ka taho duniya to da ka zo duniyan kuma akwai lahira a gaban ka sai za ka wuce duniyan ne ka tafi lahira to da miƙe kafa za ka yi a duniya kawai hanya ce kawai ka dan tsaya ne ka dan yi abubuwa ka wuce ka to don ka ki duniyan haka cewa ma'abar ne la makar ma'abar wurin ƙetarewa ne ba wurin zama ba Ya sa Allah ya ce ka zama kamar mai wucewa to ka ɗauke ta mawuta ne wato wurin wucewa ne ko ta gada ne za ka tsallaka ta shi ke nan kai ka mori duniya ba ka sa ta a ka ba in Allah maka arziki ka ji daɗin arzikin sannan ka gina lahira shikenan in ma mulki Allah ba ka ko ini ka ji daɗin su sannan kuma ka gina lahira ka je lahira ka ji daɗi amma in ka ɗauki duniya a gurin dawwama to ba za ka nemi lahira ba kuma duniyan ta ba za ka ji daɗinta ba tara ta za ka dinga yi sai ka muku wasu su ci amfani sai ba za ka ci amfani kuma ko ka ci amfaninta na zahiri ne amma a bani ne ba ka da kwanciyar hankali to wannan kai ne wanda baka gane ne duniya ba kai mai karancin hankali ake cewa in ba ce maka mai mara ma'aurati ba za a ce kana da karancin hankali da tunani domin masu hankali kan ba haka suka ɗauke ka wani ce inna lillahi ibadan kudana sallatu duniya wa qatu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa bi hayyin watana ja'aluha hujjatan wa takalu salihal a'mali fi asfu ta bayan Allah akwai masu basira masu ƙarfin hankali su ne fuka suka duba duniyan nan gaskiya wannan ba gidan zama ba ne kai wannan gidan kamar jan zama ko zuru ɗin gida ya tsaka je akwai alama zai ruso kan mutum sai a ce to ga wannan gidan ka dan zauna ko kwana kai ko uku in ka da hankali kana leƙa za ka kai wannan ba wani zama ba ne za ka halaka to haka ka ɗauki duniya to sai suka ce ko duniyar me ne kawai mu ɗauke ta kogi kamar matafi ne zai samu kogi a gabansa ko kwari zai haura suka ce to mu ɗauke ta kogi to in mun ɗauke ta kogi ya za mu yi mu haura muna buƙatan gada ko jirgin ruwa wanda zai haurar da mu to a yin gada akwai wahala a kogi ka ɗauka kanka da ba gambo kenan to kawai ka nemi jirgin ruwa ka sassaka jirgin ruwa kawai ka samu ka haura sai suka ce to mu sassaka jirgin ruwa mu haura me jirgin ruwan suka ce shine kyawawan ayyuka dinga ibada kana yi wa Allah da kana tsoron Allah kana kyawun ayyuka to shine jirgin ruwanka wanda in ka haushi za ka ƙetare wannan kogin ka tafi lahira shi nan ka gaba da duniya to masu hankali ko masu zurfin tunanin haka kuka ɗauki duniya amma kai da ka ɗauke ta wajen dawwama ne yasa take wahalar da kai yasa ba ka da kwanciyar hankali ba ka more ta ba kuma hadisi ya tabbata a sunan da tirmidhi hadisi ne hakan manzo Allah ta kuma yake ad-dunya mal'unatun وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما duniya shirme ce ba ta da kima wajen Allah Allah ya nisanta ta da gare shi bai dauke ta wani abu ba abin da ke cikin ta ma shirme ne ba ya da wani kima a wurin Allah ta'ala abin da ke da kima shine ambaton Allah da abin da ya jibinci ambaton Allah shine duk wani da'a Allah ta'ala da ibada su suke da kima wajen Allah ko kuma malami wanda ya san addini yake karantar da addini da kuma ɗalibi mai neman ilimi wanda yake ƙoƙarin fahimtar addini wannan kawai sai suke da kima wato daga ibada sai ƙoƙarin fahimtar addini ko fahimtarwa kawai su suke da kima a duniya duk sauran shirme ne shi ne ma'anar adduniya mal'unatun duniya shirme ne me ma'anar mal'unan mab'udun domin la'ana shine at-tard wal ib'ad an rahmatillah in an nisanta abu shine an tsine masa kenan sai in kace duniya tsinen ya ce ba za a fahimta ba malam larabci yana da fadi duniya shirme ce shine ma'ana duk abin da aka tsine wa kai an kore shi ne kawai mutum ya zo kusa da kai ne kace tafi ka ban wuri sai ka kore shi kaga ka ɗauke, ba kima ka ɗauke shi kenan shirme to shine ka tsine masa kenan sai nan ce Allah ya tsine mutum ya nisan ta shi daga rama za ka zo aljanna a kore ka kauce ka ba da wani kabitan to an tsine maka kenan to ma'ana duniya ba wani abu bane ba ta da kima wajen Allah ta'ala kuma duk abin da ke cikin sama ba wani kima yake da shi ba wajen Allah kai ne kake ganin sa wani abu amma ka ga zikirin Allah da ibada yana da kima wajen Allah neman fahimtar addini neman ilimi abu ne mai kima wajen Allah ta'ala haka kuma karantar da addini yasa magana ce illa zikrullahi wa ma walahu ambaton Allah da abin da yake dinki ambaton Allah duk wata ibada ambaton Allah ne sai ka tuna Allah yana so kai Allah ya tare kai to da ka duk ibada ita take da kima sannan sai me sai kuma karantar da addini a kan masu da'awa masu kira zuwa ga addinin Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر karan da addini sannan kuma sai ne sai ƙoƙarin fahimtar addini daga malami sai mai neman ilimi mai ƙoƙarin ya fahimci addini wani na guda uku suke da rage addini ibada kira zuwa ga addinin Allah da karantar da shi? sannan kuma da neman fahimtar addini to kai a wani rage addini idan kai malami ne dole ka haɗa da ibada ne in kuma kai ba malami ba ne bayan ibadan dole ka haɗa da neman ilimi wato neman fahimta amma ibadan nan dole kowa a same shi da ita ko malami ne ko jami'i in ko ya fahimci addini dole ya tsaya ya karantar da mutane addini shine kiman shine daraja wajen Allah in ko ba malamin bane yana dole ya rike ibadan da kuma kokarin fahimtar ya zai ibadan dole ya nemi fahimtar addinin sai dai inda ake karatu wannan abu shi yake da daraja a wajen Allah ta'ala ba wani abu daban ba in ka rike wannan duk abin da zai biyo bayan wannan to na bila ne kulliya ne kawai kuma abin zai samu gindin zama mana idan aka ce kai mai ibada mai kokarin fahimtar addini ne to wala duk wani jin daɗin rayuwar duniya sai ka fi jin daɗin ka fiye da kowa amma mutumin da Allah ba shi duniya baya ibada baya kokarin ya fahimci addini ina ya samu nutsuwa a duniya ai shi ya san hayaniya ne yake rayuwarsa ba ba ba wata mai kima ba bi sai ji dadin abun ba ba jin dadin sai zai ji dadin amma da zai ji dadin yadda zai kamata babu nutsuwan a tare da shi sai ka zama cikin waɗannan wato ainihin wato mutane wato idan mutum Allah kuma ya bashi dukiya abin duniya ne ko mulki ko wani ilimi na zamani sai ya sarrafa shi wajen da'a wa Allah ta'ala shike ne ya maida abin duniya zama ibada da kudinka in kana cewa fi sabilillahi baka kudin bai tsoya maka ido wato sunanka mai gudun duniya don wanda yake neman duniya ba gudun ka shi zai kankame abun ne ba zai ba da shi ba shi yasa a cikin masu kuɗi akwai masu gudun duniya masu mulki akwai masu gudun duniya a ƴan boko akwai masu gudun duniya sai duniyan ba ta tsone musu ido ba suna yi wa Allah abin da yake suna karrafa iliminsu da zuciyarsu da mulkinsu wajen neman yardan ubangiji subhanahu wataala shikenan abun sai zama yana da kima saboda ya zama ibada ke sa yake da kima suna rasa wannan to ya zama shirme ya zama shirme kamar yadda manzon da ta tsaya ya zo a hadisi ingantacce manzala ta ce inna muktiri na humul aqalluna yawm al-qiyamati illa man qala bil mali hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa amila fihi kai a wata riwaya wa kalilun ma masu yawan dukiya kuma za su tashi talakawa ranar alkiyama ba su da shi sai dai wanda zai fi dukiyar nan miƙa ta can miƙa ta can a miƙa dama a miƙa hagu ya aikata alkhairi a dukiya mazala ya ce su yan kaɗan masu yin wannan to su ne wanda suka cin moriyar rayuwar duniyar da dukiyar to kaga waɗannan in ana lissafa masu zuhudu za a sa za a sa kuma cikin masu gudun duniya ibn rajab al-hanbali a cikin jami'ar ibn rajab yace an fassara zuhudu da abubuwa guda abu na farko shine mutum ya kasance dukiyar da ke hannunsa ko wani matsayi da ke hannunsa da ke hannun ubangiji ala wanda bai same ki ba ya fi garanti a kansa fiye da abin da ya samu ka fahimci wannan yanzu ba ka mallaki miliyon ɗaya ba kana ga tana hannunka sai Allah ya Allah ya kaddara maka kila miliyon biyu ko miliyon uku nan gaba sai zama abun da arzikin da zaka samu a gaban ya fi maka tabbas zaka same shi fiye da abin da yake hannunka wanda ka samu yanzu wato kai imani arzikin da Allah ya kaddara maka da zuciyar da za ka samu kana da tabbas ko shakka babu a ranka za ka same ta fiye da wanda ka samu to kane mai gudun duniya kai na gudun duniya zai fito ba za ka je ka yaki halal yaki haram ba ba za ka je ka je ka dulmiyar da kanka wajen neman duniya a neme ka a masallaci wurin sallah babu babu ainihin aikin lahira ba a kana da yakinin abin da Allah ya ƙaddara maka za same shi shi kenan ka samu kuwa? wannan shi ne zuhudu ayi a shi kwanciyar hankalin duniyan kenan za ka kasa kayanka amma ba za ka ɗaga hankalinka cewa wai baka yi ciniki ba Allah ne bai kawo abin da Allah ya ƙaddara maka za ka samu kuma tabbas a zuciyarka za ka same shi sai ka samu kwanciyar hankali kuma abin da baka samu ba kuma tabbas ba za ka same shi ba ne shi nan me zai daga maka hankali in ko ka samu yaƙinin da baka samu ba dama ba za ka same shi ba to kaga ba za ka wahalar da kanka da daga hankalinka sai ka samu ba wannan sai haifar maka da kuncin hankali da gudun duniya Sai zama abun da Allah ya kaddara maka na arziki wanda tabbas har ka mutu akwai arzikin da kullum za ka dinga samun ka wanda Allah ya kaddara maka ya zama ka fi yaƙini da kima sai da abin da kai ka samu yake ka don da yake hannunka kila nan da nan za ka nemi shi kare ka sannan abu na uku ya zama idan musiba ta same ka bala'i ya same ka to ya zama na ladan da za ka samu na wannan bala'i ya fi maka wannan abun da ka rika misali yanzu ka yi asarar miliyon biyu to sai ka dinga hararo ladan da za ka samu na asarar miliyon biyu ya fi maka wannan miliyon biyu dole za ka daga hankalinka ba za ka daga idan ɗanka ka rika. sai ka ka sa a ranka cewa ladan da zaka samu na masifan kare ka kanka wanda akwai hadisi da sun zo aljanna ne makomar kan kai akwai ka hararo ko wannan sakamakon aljanna ne ya ji maka ma sai ka ji ya ji maka ma a bar maka dan a duniya in wata zuciya kai asara haka in wata harka ne na ciniki ka sha wahala baka samu ba bakin cikin da ka ji ladan da zaka samu wannan bakin cikin sai ka ji ya fi maka ma da ka samu wannan riba to kai ne mai duhu an samu gudun duniya a zuciya ka kafi fi talatin lahira a kan mai a kan wani za ka samu a duniya wanda za mu karanta a cikin wannan littafi na zuwa sannan abu na uku shi ne ya zamana da mai yabonka da mai kushe ka a kan gaskiya duk ne idan ka yi abu na gaskiya da wanda ya yabe ka da wanda ya kushe maka duk ne don kai ma dama ba kana yi don a yaba maka wani don mai son duniya shine mai son yabo ko idan kai abun in ba a yi ba maka ba hankalin kai tashi ka shiga damuwa ba a yi ba maka ba awa ba zuwa ke don kai wani abu na alheri kai wani abu na gaskiya wai sai an yi bai ka za ka ji daɗin ba in an kushe maka hankalin kai taki to ba zuhudu a tare da kai ya zama da yabon da kushewan uwar su ɗaya uban su ɗaya a wurin ka dama don Allah kai abu ba kan ne mai yabon mai yabo baya karawa baya sa ka ƙara yi kushewa mai kushewa ba zai hana ka yi ba ko ba zai sa ka rage yin abu da kake na gaskiya ko na alkhairi ba to ana kai ka fahimci duniya kenan da duk yanda wani ya yi ba maka wani kuma sai ya kushe maka duk abin da za ta yi a rayuwa wani ya yi ba wani ya kushe ne to sai zama duk ɗaya ne a wurin ka ko a yi ba ko a kushe kaga kai ladan kake hararowa ba wai ya yabon jama'a ba amma ne son duniya to shi za ka samu yana yabon jama'a ne eh, yana son yabon jama'a ne to yana abubuwan gaba ɗayansu in ka lura na zuhudun aiki ne na zuciya ba wai zahiri mutum ake zuwa rigansa hudansa rawaninsa takalminsa a jikinsa a abun a zuci yake a cikin zuciyarsa zuhudu ne saboda haka ce sa zuhudun yana amfani ne shi ko da a zahiri baka gani ba a baji ne yana amfani da tunda a zuciyarsa yake shi yasa abu suleiman yake cewa la ta li ahlin bi zuhudi fa inna zuhuda fil qalb kar ka shaida kai kawai mutum shaida da zuzu don zuzu a zuciya ba riga ba ne kare sa ta riga ta gozo gozo ko ba na sa kaya mai kyau ka ɗauka ni mai gudun duniya ne ah, abun a zuciya ne ba tufafi ba ne ba abinci ba ne da yawa aka samu yan kowa nayin na zuzu mutum ya sa tufafi mara kyau ya jirka kaya a jikinsa da gozo da waye da rawani da komai amma dan kowa nayin ne babu zuzun a tare da shi ta kaga zuzun a zuciya yake ba wai a abunan a zahiri yake ba so ana nuna min lokaci yayi ina ganin zan dakata nan insha Allah abubuwan da nake zan kare ta faɗa rana a ce zan kare ta faɗa yau gobe zan kare ta faɗa su kuma sai mu shiga wato ainihin cikin litafi, wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh